يا جبال أولي ما هو طير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجد منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرأي شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما قر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين نعم لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا ذكر ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات كل ذوات يكل خمد وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل يجادى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي ya same su wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabirin shakur sadaqallahu alazim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الشام فالرابح من فاز هذا عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام طيب. المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kofar wannan babban gida kofar gidan mai martaba sarkin katata alhaji umar faruk na biyu oon a kuma cikin wannan gari na azare a wannan ƙasa ta katagun a wannan jiha ta bauchi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azi na ƙasa da ƙasa ƙungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta tarayyar Najeriya ta saba shiryawa zango zuwa zango jiha zuwa jiha ta zagaya ta zagayo yau ga mu a cikin garin Azare Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tun bayan sallar isha manya-manyan gingima-gingiman maluma waɗanda suka kwankwaɗi suna suka ƙoshi ba kurba sun sha sun cika cikin su tatil suke zuba ayoyi da hadisai akan wannan mimbari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka kuma a can ƙarƙashin rumfa manyan maluma ne suna nan da za a ci gaba da ɗora su akan wannan membari, ina tabbatar muku ba za su kare ba hatta matsala ilfajar garin azare albarka ta sauka a ciki Allah ka ƙara wannan albarka wato bahaushe ya ce lokacin abu a yi shi idan ba ku manta ba mun shigo watan kirsimeti to amma ga tambaya to amma ga tambaya wai menene kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me matsayin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji ina son annabi ina ƙaunarsa a cikin raina menene matsayinsa a cikin addinin musulunci a addinin musulunci dole ne in so annabi dole ne in ƙaunace shi dole ne in so shi fiye da matata dole in so shi fiye da 'ya'yana dole in so shi fiye da abokaina dole in so shi fiye da tsohuwata dole in so shi fiye da mahaifina fiye da kakana fiye da kakata fiye da alarama na bakar giro fiye da shak abdullahi balalau fiye da mai martaba sarki dole in so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa a duniya dan qur'ani mai girma cewa yayi kun in kana aba ukum wa abana ukum wa abana اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah madaukakin sarki yace ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ji matsayin kaunar manzon Allah Allah yace ka gaya musu qul in kana uku, idan iyayenku sun kasance wa uku, da 'ya'yanku da su alarama wa ikiwanukum da ‘yan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa abuwalu liqtaraftumuha da dukiya wacce kuka tara kuka tsorurta wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwanci business da ke bubbugo muku da kuɗi wanda kuke jin tsoron ya rushe ko ya kare wa masakin tarbaunaha da wuraren zama gidaje da kuka gina inda kuke samun natsuwa idan kuka zauna a ciki kun gamsu da zama a cikin waɗannan gidaje Allah sai da ya kirga wayannan abubuwa guda takwas yace in su kasance a habba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku min Allah fiye da Allah wa rasulihi fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabilihi da jihadi a cikin hanyar Allah Allah yace fatarabbasu to ku ci gaba da zama hatta ya ati Allahu bi amrihi har Allah ya zo da lamarin sai ji Allah madaukakin sarki kenan waɗannan abubuwa guda takwas dole ka so annabi fiye da su kai ba ma waɗannan abubuwa guda takwas ba dole ka so annabi fiye da kake son kanka in so annabi fiye da kake son kaina in yadda dan kare darajar manzon Allah zai iya taran aradu da ka za a iya yin kowace irin kundumbala da kowane turnuku da kunar baki kai ko annabi ko kamar katako dole in zama na kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda ke kaunar rayuwata qur'ani yace annabiyu auladul bil mu'minina min anfusihim wa awla mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum annabiyu auladul bil mu'minina min anfusihim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya cancanta musulmai masu imani su gabatar da maslaharsa fiye da maslahar su in ji Allah maɗaukakin sarki wannan ne dalilin da ya sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fagen daga za a harbo kibiya za ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya zo ya tare kibiyar ta sauka a sa ko ya rungume annabi kibiyar ta sauka a bayansa a daga takobi za a tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya daga hannu ya tare a tari hannunsa kai ba ma maza ba hatta mata mace mace mace za ta je fagen daga ta ɗauki 'ya'yanta ta ɗauki mijinta ta shaɗa mara a lokacin yaƙin hudu sanda tura ta kai bango kafirai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kofar rago ummu ammara as sahabiyar jalila da tura ta kai bango ita da kanta ta dauki takobi ta rike tace sai dai ta mutu amma ba kafirin da zai isa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa majanyi ta daura jikinta ta rike takobi ta masu zuwa da kafa babu wanda ya zo ban sa da kansa ba waɗanda suka rinka babu wahala su ne masu kai a wannan lokaci kai da tai zafi tai zafi wani soja ya bi ta da gudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ganshi yace ya kai soja ba mu hana ka gudu ba amma a hannunka akwai garkuwa ummu ammara tana yaki babu garkuwa jefa mata garkuwa ka za ta taimake ta yace ummu ammara karbi ta ce dama ina ɗauki ba daɗi ba ta ba garkuwa yanzu ga garkuwa a hannuna ta ce ana cikin gwagwarmaya akwai wani kafiri shi kaɗai yana iya faɗa da ƙarfi guda ashirin a lokaci daya ya hawo kan doki kafiri ne mai ƙarfin bala'i ya tinkaro yana so ya isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata ta ja daga ga takobi a hannunta na dama ga garkuwa a hannunta na hagu ta tsaya ta ce sai ya gama da ita kafin ya isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan kafiri ya zo a guje ya daga takobi daga sama ya kawo sara annabi kansa sai da ya sanda kai kasa ba zai iya kallon abin da ke faruwa ba wannan baiwar Allah ta ce sai na duka na daga garkuwar sama ya tari garkuwar ta fatar dorina ce amma saboda karfin bala'i sai da ya tsaga garkuwar takobi ya kusa ya tari kafaɗar umu amara ta ce a wannan lokaci kafirin ya juya domin ya juyo ta ce juya wadda zai yi kamin ya yoyu ton ta ce na zabura na mike na sa takobi da shi da dokin na kwakushe shi suka kurikula rage a wannan lokaci sai ga manzon Allah da kansa yana cewa Allahu akbar Allahu akbar kun ji masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyansa na gaskiya waɗanda suka iya ba da rayuwarsu domin kare martaba da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa dole in kaunaci annabi amma ya shari'a ta ce in kaunaci annabi me zan yi in gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kaunar shi abinda zan yi in gwada masa kauna na farko dai in so shi a cikin zuciyata na biyu duk sunnar da ya zo da ita in yadda sunnar manzon Allah ina son ta fiye da bid'a da an ce sunna an gama da ni amma ka zo kace mana kana kaunar annabi mu ce maka sunna kaki sunnar manzon Allah kaki bid'a karungume ka makalkale wannan ka ɗauko a ka ka rataye wata baya ka rungumo wata a kirji ka goyo wata ka ka ka sannan ka zo ka ce mana kana kaunar manzon Allah wannan ƙarya ne ba kaunar manzon Allah kake yi ba kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba shi ne yi masa biyayya duk umarnin da ya bayar mu aiki abin da ya hana mu bari wannan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai hatta kaunar Allah ba ta tabbata sai kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah yace kul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in da kuna san Allah da gaske fattabi'uni to ku yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya hatta kaunar ka ga Allah alamarta shine mu samu ka makarkare sunna ka rike sunna ka zama ahlin sunna ka yi biyayya ga umarnin annabi duk abinda annabi ya hana ka bari wannan shi yake nuna wa duniya kai mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga ka girmama shi aga ka mutunta shi aga ka nuna manzon Allah mai daraja ne ya za kai ka nuna manzon Allah mai daraja ne magana sa ka girmama ta hadisan ka girmama su qur'anin da ya zo da shi ka girmama umarnin da ya zo da shi ka girmama labarin da ya bayar ka girmama idan yayi hani ka ɗauki hanin da girma ka nisanci abin da ya hana girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama rahama ne na gaudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu wa tuwaqqiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila yana daga alamar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa salati in aka ce annabi Muhammad kai masoya manzon Allah annabi Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad wannan ita ce kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga kana yi masa salati kuma ka samu ko da siga daya ingantacciya ta salatin annabi wacce tiryan tiryan ta fito daga bakinsa ka haddace mafificin salatin annabi salatin ibrahimiya shi ma ya zo da sigogi da dama a cikin sigar da ta fi kowace daraja sigar da bukari da muslim suka yi ittifaki a wajen fidda ita ita ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كل ستوب ثلاثين يا قاري ذاك سامو دان بيديا ba zai iya kawo maka salati ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai sha biyu ga watan Rabiul Awal ya hana mutane bacci yana karanta salatin da bamu san inda ya samo shi ba Allahumma salli ala man hamalahu al-buraqu Allahumma salli ala man azallahu al-gamamu Allahumma salli ala sahibil wasilati wa sahibil farilati wa sahibil maqamil mahmudi Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati عرشك اللهم صل على محمد عدد من wa عليه وعدد من لم يصل عليه اللهم صل على محمد ما a wani ƙur'ani aka samu wannan salati a wani littafi aka samu wannan salati kai ahlus sunna Allah ya kara muku san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin kaunar manzon Allah sallallahu yana daga alamar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk maki sahabban manzon Allah maki manzon Allah ne bai kaunar manzon Allah yana daga kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son annabi kana zagin Aisha kana son annabi kana zagin Khadija kana son annabi kana zagin Hafsa kana son annabi kana zagin Maimuna Maria ko ta cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba masoyin annabi bane makiyin annabi ne idan ana lissafin makiyin annabi wa top on the list sama za mu sa sunanka yana daga alamar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bincike a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan su alamu ne na kaunar manzon Allah ya Allah ka kara mana kaunar manzon Allah amma kun san matsala ƙaunar manzan Allah a wajen ɗan shi ne maulidi maulidi dama ƙaunar ɗan bid'a da annabi daga bana sai baɗi daga watan rabi'ul awal sai ya sake zagayewa a wannan lokacin ne ɗan ƙwaya shi ma ƙaunar za ta motsa ɗan daga ƙaunar za ta motsa a yaushe a lokacin da aka ce wata maulidi ya zo a ranar ne wai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ga tambaya maulidin nan ina aka samo shi mun ce a kawo mana aya a Qur'ani an gagara kawowa duk shekara a kawo sabuwar aya yanzu har ba inda za a je da hujjar da ake kawowa shine wai akwai aya a cikin suratu yunusa Allah ya ce ƙulbi fadlin lahi wa bi rahamati. Ƙulbi fadlin lahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون duk tafsirin duniya mun bincika mun ce muna so a kawo mana inda wani magabaci ya fassara wannan aya ya ce tana bada labarin maulidi ne wallahi ba a samu ba duk malaman su mun yi challenge yanzu ma ina maimaitawa idan akwai malamin da zai kawo mana littafi inda wani magabaci tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karnin da ya gabata inda aka taba samun wani malamin musulunci yace wannan aya tana magana akan maulidi ne don Allah don girman Allah ya kawo mana majalgirin shi wallahi ba sai ya kawo ba mun dauko ibnu kasir ba haka ya faɗa ba mun dauko qurdabi ba haka ya faɗa ba mun dauko muhassib ta'awul na qasimi ba haka ya faɗa ba mun dauko tafsir qur'an azim na ibnu kasir ba haka ya faɗa ba mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun dauko mun ce a kawo ta gagara sai aka ce to yanzu an sake samu wata sabuwar aya a ina ayar take wai ayar tana cikin suratul maryam wai wata aya ce والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا sai aka ce to ga ayar maulidi salamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawulittu ran da aka haife ne ce to daga wulittu da aka samu maulidi wuluttu mauludu wuluttu mauludu wuluttu ce mun ji mun amince maulidi ne ayar kan maulidi take magana amma maulidin wa maulidin annabi muhammadu ko maulidin annabi isa kirsimeti maulidin wa mun yadda wulittu maulidi to maulidin wa ana ramma wai ayar nan maulidin wa take magana akan sai har maulidi take magana akan sa قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا شيئا مجاكبة مجاكبة وجعل لي مباركا أينما كنت وأوتاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مجاكبة مجاكبة وبرا بوالدتي أها. ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولي ba su ji ba ba su ji ba zalika isa ibn maryam ba su ji ba ba su ji ba zalika isa ibn maryam ba su ji ba ma mai taba mai zalika isa ibn mariya daga sai kake aulul haqqi alladhi fihi yamtarun da Allah ya tashi kama su sai suka kawo ayar kirsimeti suka ce shi ita ce ayar maulidi nake ban yi mamaki ba don akwai kama tsakanin kirsimeti da maulidi kiristoci Allah ne yake su kirsimeti yan bidiya Allah ne yake su maulidi kiristoci annabi isa ne ya koya musu kirsimeti yan bidiya annabi muhammadu ne ya koya musu maulidi kiristoci sahaban annabi isa sun yi kirsimeti yan bidiya sahaban annabi muhammadu sun yi kiristoci ranar kirsimeti suna yanke yake ko ba sa yi yan maulidi ranar maulidi suna yanke yanke ba sa yi kiristoci ranar kirsimeti suna ɗinka uniform ko ba sa ɗinkawa yan maulidi suna ɗinkawa ko ba sa ɗinkawa kiristoci suna ƙulla balambala a kan hanya ko ba sa ƙullawa yan maulidi suna ƙullawa ko ba sa ƙullawa kiristoci suna kada ba dujala ranar kirsimeti ko ba sa kadawa yan maulidi suna kada ganga ranar maulidi ko ba sa karantawa kiristoci suna yin fareti ranar kirsimeti ko ba sa yi yan maulidi suna yi ko ba sa yi kiristoci na hada maza da mata ko ba sa hadawa yan maulidi suna hada maza da mata ko ba sa hadawa kiristoci suna zagaye gari ko ba sa zagayawa yan maulidi na zagayawa ko ba sa zagayawa kiristoci na tara hanya ko ba sa tarewa yan maulidi suna tare hanya ko ba sa tarewa kiristoci suna waƙoƙin zumunta ko ba sa yi yan maulidi na waƙoƙin dege ko ba sa yi kiristoci akwai kama a ciki ko babu kiristoci ranar kirsimeti suna waƙoƙin shirka ko ba sa yi yan maulidi suna yin da shirka ko ba sa yi da Allah ga tambaya ta gaba wai maulidin nan kun ce sunna ne kun ce addini ne ɗan izara tun da ba ma maulidi ba ma san annabi da Allah bari in tambaye ku annabi ya taɓa yin maulidi a rayuwar shi me yasa bai taɓa ba daraja daga annabi sai wa a sahabbai abubakar ya taɓa yin maulidi me yasa bai taɓa ba daga shi sai wa umar ya taɓa yin maulidi me yasa bai taɓa ba taiwa ya taba yin maulidi me yasa bai taba ba taiwa aliyu ya taba yin maulidi duk wayannan yin zana ne ya manzo da Allah ya maulidi ga tambaya wai me yasa maulidin nan mu gaishe a rubuce a littattafan da muke koyon musulunci ba akwai kawai a azara ko babu kawaidi akwai azara ko babu littafin menene littafin musulunci ya yi magana a kan sallah ya yi magana a kan rukunan musulunci ya yi magana a kan maulidi me yasa o oh, ya manta manta wai ya manta a to mukaddara ya manta akwai halari a garin nan ko babu a cikin halari akwai babin alwala ko babu akwai na sallah ko babu akwai na wanka ko babu akwai na ƙabli ko babu akwai na ba'adi ko babu akwai babin maulidi me yasa bai kawo babin maulidi ba ko shi ba dan izala da make manzo a ya manta ne to mun ji ya manta akwai akibawi a garin nan ko babu akibawi akwai babin sallah ko babu akwai babin azumi ko babu akwai babin ibadu ko babu akwai babin maulidi me yasa mai akibawi bai kawo ba shi ba dan izala da make manzo a ya manta to mun yadda ya manta akwai iziya a garin nan ko babu a iziya akwai babin alwala ko babu akwai tsarki ko babu akwai istinja'i ko babu akwai istijbari ko babu akwai sallar juma'a ko babu akwai azumi ko babu akwai zakka ko babu akwai gado ko babu a canja wata 2000 wata sabuwa fil 2010 ta canja yadda ake gane bid'a kenan yadda ake gane sunna ba ta canjawa tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyama da Allah da ya ina yake maulidi a makarantun islamiyya da masallatai me ake karanta ya zama maulidi tarihin annabi yanzu aka ake yi zagayawa ake ko ba zagayawa ake ba ihu ake ko ba ihu ake ba kai wato ba a taba ganin ma lalacewa na bana na maulidi ba sai bana yan bid'a bana har kek na bas zai suka yi wa annabi muhammadu da hoton hat da wuka yadda ake yi wa yesu almasihu a ranar kirsimeti ku duba cikin intanet ga sunan matasa ba ana tafiya ana ihu ana annabi happy birthday babana na son ka annabi inna ta na son ka annabi happy birthday kakata na son ka annabi happy birthday wannan rani ne aka yi wa annabi ko ba rani aka yi mashi ba wannan cin mutunci daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka saba wannan addini na kiristanci yaya aka musulmai kuka koma kiristoci ya aka shehunai kuka mai da al'umma suka zama kiristoci kuna ganin matasa yadda suka zama sun lalace ana cuɗanya maza da mata banda Allah ba wanda ya san fasadin da ke faruwa akwai akwai mauludin da na gani shi wanda yake badawa maza ne da mata yan mata tika-tika da samari gayu duk wani baba da jagaju da bakiriri da da da duk wuri shi wannan badawa yake ana ansawa shi mai bada wakar umarni yake bayarwa duk abin da yake a yi sai a yi kuma yake don muhammadu ku miƙe don Muhammadu, sayyidina muhammadu ku zauna don Muhammad, sayyidina muhammadu ku juya don Muhammadu, sai a juya, sayyidina to za ya faru maza da mata ba can matsiyaci ta ce kai ku kwanta don muhammadu wallahi da gayu da 'yan mata aka faɗi ƙasar rijiyar aka ce sayyidina muhammadu sai ce kai wai daga kwantar ku juya don muhammadu wani gaya ya duba kusa da shi ya ga wata tiƙaƙe a kusa sai da ya daga hannu ya yi dariya ya yi dariya ya ce sayyidina addinin musulunci ne kai mutanen azara wannan islam ne idan kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka yi murnar haihuwar annabi me annabi ya ce mu yi domin murnar haihuwarsa annabi muhammad yana yin azumi a wata rana yana yin azumi ranar litinin da ranar alhamis me yasa yake azumi ranar litinin ranar da aka haife shi yan bidiya ya ba ku koya wa mutane azumi ranar litinin ba ya to shekara guda litinin guda arba'in da takwas bai taɓa yin azumi ba sai ranar yaushe sai sha biyu ga watan rabiul awal wani abun ba haushi maluma su taru a zaune ga rawani ga alkabba wai yan mata na waka suna rawa suna rawa a gaban su wai ba mai ana zaune ana kallo ana girgiza kai kai kai da tijo aka kalla kawai yarinya fi kekiya ba wani hijabin kirki wata su tana rera wa annabi a waka manzo na muhammadu karungu ni karungu kaji ga annabi na zai rungume ki wai annabi ya rungume ta annabi na zai rungume ki wai bari tambaya ku da kuka bar matasa suka lalace kowane jahili da jahila wai ya zama mai waƙar begen annabi kun ki ku koya musu addini kun ba su san shirme ake yi da rudu ba kwa jin Allah zai tambaye ku ranar tashin alkiyama zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. jahilai ne ke wa annabi waƙar bege ko malamai ne malamai ne ke yi su suka san tauhidi su suka san shirka malamai irin su Hassan ibn Sabit idan an zagi manzon Allah Hassan annabi ya ce tashi ka mai da martani kum wa ruhul qudusi ma'aka tashi ka mai da musu martani mala'ika jibrilu ma yana tare da kai Hassan ibn Sabit ya miƙe yayi waka عرنا مكة يتي عدمنا كيلنا إن لم تروها تثير الندأ موئدها الكداء يبارين الأسنة مسجيات على أكتافها عسل الزباء تزل جادنا متمطرات يلطمهن بالكبر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتو وانكشف الجباء وإلا فاجبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد عصرت عبدا يقول الحق إن فعل البلاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء يا أكي yanzu aka bari jahilai suke yi wa ya gaya muku waka wa annabi shi ne san annabi inda yi wa annabi waka shi ne san annabi shata ya yi wa annabi waka ko bai yi ba ba ku haisa mun ba shata ya yi wa annabi waka bai je ko bai yi ba ko kenan shata ya fi kowa san annabi a najeriya kai don ba cewa na tsaya ba zan gaya muku bai gaya muku ku saurara ku ji shata ya yi wa annabi waka kenan shata fi kowa san annabi a najeriya don wakar da shata yi wa annabi muhammadu wallahi ta fi tasu daɗi ta fi tasu ma'ana mai shata yake na tsaya ga annabi muhammadu kai ga waka tsaya ni dai nan na tsaya ga muka tsaya sha ta faɗi gaskiya ko bai faɗa ba ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi muhammadu waƙa ta tafi waƙa da yana suke wa ko ba ta daɗi ba yanzu wannan zai daidai da wanda ya da domin da ya ganka suke gani kamar na haukace to ba kama haukace ne in na ji sunanka nan take sai in firgice da labarin tambaye ka in ka ji suna annabi cewa kai ka firgice ko cewa kai kamar salati ba ku an samu ba to kai sakaran wani gari ne da ka firgice kai wa annabi salati jahilci ne wannan ko ba jahilci ba ne yanzu kun sa haukan yanzu akwai ɗan ƙwairan annabi akwai shatan annabi akwai mahaukacin annabi wai shi mahaukacin manzo ne akwai ƙazamin annabi wai shi ƙazamin manzo ne wai yanzu hadda karuwar annabi wai hadda karuwan annabi Allah ya isa a madadin manzan Allah Allah ya isa a madadin masoya manzon Allah Allah ya isa karuwa an sai cikakkar karuwa ce amma ranar mauridi ita ce wa annabi waƙar bege wai ita ma karuwar annabi ce ta fito akwai malamin da yake cewa duk abin da ka yi in dai ka yi da niyyar san annabi ne Allah ya karba duk shekartakar da ka ga dama ka yi da san annabi in dai da niyyar san annabi ka yi ba halal ba haram in dai da niyyar san annabi ka yi Allah ya karba wai wani irin sakarki ne wannan ina aka samo wannan cikin addinin musulunci wani zai ce to ai ranar maulidi mukan gansu da yawa sun cika titi ban gane da yawa sun cika titi ba yau titi ka? akwai mai sai da gyada akwai ɗan wulbaru, akwai ɗan acaba akwai mai tallan muruci akwai mai tallan ɗata maulidi ya fito amma yan mauridi da suka tara hanya suka tara ko'ina don me ba za a haɗa gosulo ba ko ba ranar mauridi ba ku tara hanya a samu awa ɗaya ko awa biyu ku ga in jama'a ba su cika unguwar ba da Allah ka hau kan wannan mimbari wallahi ni dai iya inda ido na ke kallo ba inda na hanji karshen ɗan adam gabar da yamma kudu da arewa amma da yake Al-Qur'ani ake karantawa jama'a a nan suke ko ba a nan suke ba iya kallon ka dan adam kamar ruwa kamar teku amma kowa a nika saboda qur'ani ake karantawa idan ana taron maulidi haka ake a taron maulidi haka ake wannan gayyar ta yan maulidi ai qur'ani ya ba mu labarin da baya da bid'a da sunna take ita bid'a mahaukaciya ce ita bid'a ya tada da ita bid'a yar hayaniya ce ita bid'a yar toroko ce amma bari a tura a tura ka neme ta ka rasa ala rabba je ka suratul radi anzala min as-sama'i ma fatalat awdiyatun bi qadariha fa hatabala sayru zabadan radiya tawdiyatun bi qadariha فاحتمل السيل زبدا راديا ومما توقدون عليه في النار كذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل الله أكبر فأما الثبت فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال طيب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ku tsaya ku ji bidiya da suna yadda suke Allah ya ce an zala minar sama'i ma. Allah ya sauko da ruwa daga sama in ji Allah daga ina suna ta sauko daga sama fasalat audiyatun bi qadariha lambatu lambatu da ke gefen hanya kowace za ta yi ambaliya in ji Allah gwargwadon girmanta babba ta ɗebo ruwa da yawa ƙarama ta ɗebo ruwa kaɗan fasalat audiyatun bi qadariha Allah ya ce fahata mala sailu zabadar radiya wannan ruwa da ke bin lambatu zai ɗebo ne da fiwa wata zai ɗebo totan masara zai ɗebo totan rake zai ɗebo tarkace zai ɗebo ciyawa zai ɗebo kowace irin tarkace yanzu ga yanan yana tafiya a cikin lambatu Allah ya ce wa mimma yuqiduna alaihi fi nari tiga ihyatin aw mata'in zabadun misru zinari da azurfa da ake ƙonawa a wuta don a yi ɗan kunne ko a yi warwaro ko a yi sarƙa shi ma zinarin yana da irin wannan datti irin dattin da ruwa yake ɗebowa idan an yi ruwan sama to yanzu ga ruwan sama yana tafiya sama ga kumfa ga ciyawa ga datti kumfan nan tana toroko tana bori bidi ake matsiya za a ganta a sama tana toroko sai ka ɗauka duk garin yan bidi'a ne to amma kusa me yake faruwa fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a da an zo wannan kwana sai kaga totar rake da ciyawa an ture shi gefe in an zo wannan kwana an watsar da wannan in an zo gaba daya a banza wannan kumfan da dattin da aka ɗebo a banza za su tafi insha Allah sunna ba wa amma ma abin da zai yi wa mutane amfani shine ruwan sunna kenan fayyam kudu fil ardi shine zai zauna a cikin kasa in ji Allah idan ya zauna a cikin ƙasa ya yi amfani a tono a rijiya a yi shuka ya fito a yi lambu a yi noman rani wannan ruwan da ya shiga ƙasa shi ne mai amfani haka bidi'a za ta lalace ta ɗaiɗaice ta tarwatse sunna ita za ta zauna ta wanzu ta dawwama a bayan ƙasa in ji Allah maɗaukakin saboda haka an tambayi wani wai sun je taron maulidi an cika ana ihu wasu na bugun kirji wasu kowa na irin nashi haukan wai sai yake cewa kai malamin gombe nan bai san me yake yi ba yanzu duk taron mu nan a ce wuta zamu je a lahira duk yawan mun nan ce baka da hankali me me wahala ciki wutar ce ba za ta kwashe ku ba ko Allah ne bai da mala'ikun da za su kamo ku su kai su idan Allah ya ce wanda ya wannan aikin dan wuta ne sai kuka yin kuka ku da Allah da ku da arnan sai na suwa suka fi yawa ba ku an sabon ba sanda za a yi sansan idaya a kasar China an dauki ma'aikatan da za su yi kirge ma'aikatan da za su yi kirgen sun kai yawan 'yan najeriya amma musulmai ne ina za a je kai ku rike sunna ku rike sunna maulidi ba addini ba ne, maulidi bid'a ce ba kaunar manzon Allah bane rakin kunya ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayin Allah daidai nan gurin zan dakata oh a ci gaba da waji sai gari ya waye matasa an shirya duk matashin da ya shirya ai ta wa'azi sai safe ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga wani goro ta mala abu basir har ƙarin tsaye yake Allahu akbar to da gurin za a dakata amma ba an tashi daga wa'azi ba wa'azi ta dafa har radifa manyan maluma suna biyo har da shugaban kungiyar izala na kasa baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum